wai kai jarumi shine kada ke mu ko kalli nan wanda ya fi ka jarinta ku da kiban zamana ya hakuri yalla bai mun takura maka muna so mu ƙara duba lafiyar ka ne ya hakuri zo mu tafi ya zama dole mu kula da lafiyar ka likita na ce bana bukatan komai na riga na samu sauki ni ga wanda nake so a taimaka a ga ta farfado likita a taimaka da Allah ka samu sauki amma ya kamata ka samu hutu saboda ka ji ta sosai kaga kuma dukkanin yan jarida su dauki wannan rahoton ya kamata kai magana da su ka gane ka je ka ji da su kar ka damu da ita za ta samu sauki kar ka damu za ta samu sauki da Allah hmm? ya hankali ya hankali zo mu ji Sharar ya riga ya samu lafiya, ana duba kwakwalwarsa ne magani, don mu tabbatar da cewa ba abin da ya same ta, za mu yi ƙoƙarin bashi kulawa. Siskan, me ya faru ne? Kalli mana, me ya faru da Sharar? Kai, mai gida Sharar? cikin shirin ne shirin an shigar da shi ana duba lafiyar kwakwalwarsa mu ma ba mu sani ba sai a tv ga ana nunawa shi ya sa muka zo me ya faru ne ya aka yi shiga wannan halin za ta gaya ma ne ba abin da za ta gaya ma idan kin raba shi da rayuwarsa shikenan burin ki ya cika ko shalliya wace irin magana ke faɗa haka gaskiya nake faɗa mana tsaki saurare ni suwati duk halin da ɗana ya shiga ta dalilin ke shige shi kin hana shi farin ciki kin hana shi abin da zai samu farin ciki ko an gaya miki rayuwarsa da nasararsa tana hannunki ne gaya min da ke nake ya kuri mama ki dan fita waje mun gama zan kira ki kai tunda ba za ka iya magana ba ko ba dan dana ya sa ta a zuciyarsa ba ba zai shiga wannan matsalar ba haka zan yi shiru ba zan yi magana ba sai ka ce ba ni na haife shi ba ko kin fi ni sanin ciwonsa ne kin ga Da ɗana yanzu akwai 'yan mata biyu da nake shirin aura masa ɗaya daga ciki don haka ina roƙon alfarmaki daga yau ki rabu da ɗana alfarmar da nake nema a wajen ki kenan. Ki guri mama. Kin ka zauna yata yanzu wannan abun da kika shi kenan buriki ya cika. Baba gaskiya mama take faɗa tunda haka ta nema da kai yau na rabu da shi ba zan ƙara kula shi ba. Tafiya ta zai. Ki yata kada wannan abu ya bata miki rai. A'a baba ka rabu da ni ne tafiya ta tunda har an sabar masa wacce zai aura ni ban ga amfanin zamana a nan ba. Na tafi. Dan Allah ka yafe ni baba. Ki haƙuri mama. Tsaya ta, tsaya ta, ji mana. yalla bai ya kamata ta ka samu sauki ka samu waje ka zauna a'a lafiya ta kalau sharar sharar sharar me ya faru da kai ne me ya faru na? ba komai baba ce ba komai baba na samu sauki baba na samu sauki komai yanzu ya zo dai karshe baba farin ciki na ya dawo baba suwati ta dawo gare ni baba suwati ta dawo gare ni wani yake damun kare yan eh, sharar wannan yarinya ba mata aurenka ce kawai ka rabu da ita ta yi tafiyarta Ina ta tafi? ta gaya mana ina za ta je ba, ba ga irin ta ba? Sharar, idan har ka samu sauki ko, za mu san ina ta shiga. Mama lafiya ta kalo ki gaya mini ina suwaci ta tafi. To ina na san inda za ta je ne? Ka manta da alƙawarin da kai min ne? Yarin da na kama za ka aure ta? Ka rabu da ita. Wai me kike haka ne mama? Za ku bar man da komai. Ni yanzu ya kuke so na yi ne? Na ce ka rabu da ita. Ina suwaci take? Ni ban sani ba. Ina suwaci take baba? Likita, ka ga inda suwaci ta tafi? Yadda za a yi labai. abin da ya kamata mu yanzu sunana na jirje shi dan jarida ni ne na bada labarin matsalar nan taka a TV yanzu akwai tulin yan jarida idan ka je ka faɗa aka haska don inda take yanzu yanzu nan za ta dawo zo mu je labai zo mu je tafi a hankali ya labai a hankali a hankali da Allah kowa ya tura sakon nan yanzu yanzu nan dan Allah ku saurare ni ina cikin matsala dan Allah dan Allah suwati kika tafi kika bani ni eh ki tsaya ki fahimce ni suwati suwati dan Allah duk inda kike ki dawo yanzu yanzu nan ina son ki suwati ba zan iya rayuwa ba in babu ke suwati kun ga duk wanda ya ga hotonta duk inda take suwati hoto ina ke eh. gashi a jarida gashi na bai kun gani wannan ce suwati dan Allah duk wanda ya ganta da Allah ya gaya mata sharir yana matukar santa dan Allah ya gaya mata suwati suwati dan Allah duk abin da na miki na san kuskure na ne suwati dan Allah ki yafe mini suwati ku dauki hoton da kyau dan Allah wannan ita ce suwati suwati na ce ina matuƙar santa yalla bai bai nambar ta tara hudu biyar shida biyar biyu biyar yalla bai tana ringin oba malawa wake magana swati nan ba wata swati ba swati ke magana ba malawa ne ya saci wayar yana nan bangalore station railway station kuma tana railway station mu je railway station yalla bai ga mota na mu shiga sauri kai sauri mana wajen da nisa ne ba nisa sosai kai gudu mana kai gudu kai hakuri yalla bai nan ba da jima ba za ka haɗu da ita a'a idan ma na yi hakuri ba abin da zai yi dan karamin kuskure ne duk ya ja min wannan matsalar shekara biyu ba na tare da farin ciki idan har ta tafi kuskure na ya ƙara yawa ku yi sauri mai sa wajen ba na so da tafi ta banni idan ta tafi ta banni ba sai ya sanya ba komai zai zo ƙarshe kai ku bani hanya ku bani hanya yallaɓai yallaɓai yanzu nan dan kira waya aka ce min barawo ne sace waya ba shi ne sharar ba eh eh eh mun kira wayar amma dan sanda ne dauka mu je dan sanda yana cewa waje mu je mu je to ku je mu je ga eh. dan sanda nan yanzu yanzu na aka kira ka waya ka dauka lokacin da na kira waya kai ne ka dauka bai ni ne na dauke wayar to ina barawon da ya sace wayar kai zo na Gaya mun. Wata yarinya ce za su shiga jirgi na fisga wayar. Yalla ga shi jirgin ya tashi. Yanzu yanzu ne ya tashi. Idan aka tare gaban sa za a iya samun sa. Maza mu je. Sharar dan kasuwar nan Musa Shara ya ba zama neman masoyiyarsa lokacin da ta gudu ta bai. 無双リマのこータをさ査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 yau me ke tafa da mu abu ne ke tafa da mu abu ne wanda zai baku nishadi da barkwanci kusan na gaya muku cewa a cikin wannan sashe na akafta kusan babu abin da ba za mu iya zuwa muku tare da shi ba kada ku manta dai wannan sashen na wato sharhi comment kenan ku kafto mana comment ɗinku ku kafto mana sharhohinku domin mu ji menene ra'ayoyinku dangane da wannan ɗauka da wannan nake cewa Capta! Ah! Kapta. Wannan lambar hallo? Kai, wai sau nawa zan kira ka ne? Ni da na ce ka sheke labanya da samyukta duka, me yasa labanya kaɗai ka sheke? Baka ji ina magana ne? Wato har yanzu baka sheke samyuktar ba ko? Ai da a ce ka sheke ta, da yanzu an samu gawata a saman wani ruwan haka ne to na fahimta faɗa min nawa kake bukata yanzu nan zan turo ma amma ka shege ta tukunna fatan nasara malam vikram aditya waye kai zakara mai ƙure karshen wasan da ka soma tun farko ka buga wasan da kyau ko ma 'yan wasa nawa ne a ciki 'Dan wasa ɗaya ne ya buga kuma ya gudanar da wasan da kyau ka nuna halarci, amma ashe idanunka na kan dukiyarta ka yi tunanin idan ka aure ta zaka samu dukiyarta sai kuma ka zo ka gane cewar samyukta ni take so hakan yasa ka yi sabon shiri na raba ta da duniya ka shirya a kwamishe samyukta domin kashe ta zai iya jawo maka zargi wannan zaka kwamushe ka ajiye ta a wajenka saboda haka yukta tana fitowa daga kasuwar zamani aka kwamushe ta wannan shine asalin kwamushesheniyar a yayin da ake haka kuma hallo ka shirya kwamushen ƙarya a wannan kuma kana so ni na zama makwamushin shine a madadin yukta ka turo min labanya. A tunaninka ni wace ce? Mahendra Barma mai masana'antu kawuna ne. Domin aiwatar da kwamushanka na ƙarya dole sai na samu kaina na ayyana ne buƙatar kuɗi hakan yasa ka shirya wa mahaifiyata wannan hadarin lokacin kuma da na kira babanka ina neman kuɗi kai ne ka kira 'yan sanda su kuma 'yan sanda sai suka raja a kwamushanka na ƙarya ni ne shayar chandra jami'in aiki na musamman yan labai da hakan ka sa 'yan sanda suka yadda da kwamushanka na ƙarya akan shine na gaskiya ba ma iya miliyan biyar ba zan biya miliyan ɗari biyar bayan na kira babanka na faɗa masa na ajiye yarinya a madakatar mota kai kuma sai ka kira makwamishin akan ya je ya kashe samyukta sannan ya jefar da gawarta a ruwan wajen amma da kaga gawar labanya a madadin ta yukta shine kake kiran makwamashin ka jiya aka yi haka hmm. haka zancen yake kai kai dakata ta ya kai ya karanto tsari na haka sai ka ce a gaban gidanka na tsara komi da komi ka zargi labanya saboda ita ta zo gare ka kan haka ta faru sannan ka zargi magwamacin saboda hmm, wayarsa tana hannunka amma ta ya aka kai zargin cewa duk ni ne ne wannan tsari ko tantiri mai basira ya kan kwabar a yayin da kansa ya ɗau zafi kai ma kuma hakan kai ni din ta wace hanya kenan na kwabar har yanzu kai baka gane ba kuskuren da kai gashi nan yana hannunka duba ka ga domin tabbatar da ni makwamashi ne ka ci gaba da amfani da wayar da nace ka ɗauka yanzu kuma gashi da wayar na kama ka kafin yau ka buga wasa irin na gaggantan tirai yanzu ni kuma zan buga maka wasa irin na gaggan 'yan sanda ba ba filin wasa kake ba malam a ta kake ni ai ba kuda ko sauro bane da yana kaza ta kama ni dan sanda ne idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudu a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda ko da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci ni ɗin kika sa hannu kika mare ni kawai saboda wannan banzan me ke faruwa da ni ko dai mafarki nake da gaske ne kai me yasa ka mare shi wani laifi ya maka dan ka gani tare da shi kawai kai ba za ka tsaya kai bincike ba ka yanke wa mutum hukunci wani irin mutum ne kai ko kunya ba ka ya isa ba ni ya kamata a ce na ji kunya ba ke ya kamata a ce kin ji kunya saboda ke kadai kika ci galaba a kaina yan mata nawa ne suke so na kuma amma ko kula su ba yi na ji kunya kenan saboda ban kula su ba amma saboda wani banza zaki wulakanta ni a gabansa a kansa ne ma har zaki sa hannu shi kenan ki ya cika sai ki je ki farin ciki ta dalilin wani kin mare ne ina mai matukar godiya da wannan abin da kika mu je ki tun da burinki ya riga ya cika amma kuma marin da kika mu shara 一。 <laughs> ta me kike yi haka ne? Ya naga kina haɗa kayan ki ne, ni kauye zan koma. Idan na tsaya nan bakin ciki ne zai kashe ni. Swati karki haka ki tsaya, ki tsaya ki saurare ni suwati eh, रूठ गई chut se ye zindagi अब छूट गई मेरे हाथों से बदला है वक्त बदला हूँ मैं कोई रोके ना मुझे बदली है दुनिया बदला है इंसान रोको ना अब मुझे भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं दिया है धोखा धोखे बाज है तू अच्छा हुआ है मुझसे तू चली गई है दू इस प्यार से अब मुझको हो गई है अब तो नफरत तू याद ना आए मुझको रब दे मुझको हिम्मत ऐ जान ले मान ले हाँ बेवफा है तू भूला के तुझे आगे मैं बढ़ू

kike? Ina nan lafiya. ke ma ya kike? Ina cikin koshin lafiya. Suwati, ina da kyakkyawan labari. Wani iri zan yi aure 28 ga wannan watan. Ya zama dole ki zo. Wayyo Allah ina taya ki murna. Zan so mana madu me zai hana ku na zo? gode Suwati. Ah, Suwati, eh? Ah, wannan mahaukacin nake gani ya zama wani shahararre a duniya. Wow! Wow! Ai ne gaba ɗaya baya zuciyata. Dan Allah dai 耍子，先这么。 Hello. Hello, Sharar. <laughs> ya kake dana? Lafiya. Amma. Amma me? Gaya mun dana, me ya faru ne? Baba na yi wa Swati kuskure ba ɗan ƙarami ba. Yanzu a rayuwata duk abin da nake bukata babu wani abin da ban samu ba. Ita kaɗai ce ta rage mini baba. Baba, ni da kaina na yanke ɗanyen hukunci baba. Hannu na sa na marita. Na yi kuskure baba. na ka babban kuskure abin da ya faru ya riga ya faru abin da za ka yanzu ka dawo indiya kada ka tashi hankalinka ba haka ba ne baba ita na fara so ne shi yasa na shiga cikin matsala baba तुझसे जो की नफरत वो मेरी थी गलती उसकी तो मैं करूँगा प्रायश्चित माफ तो करेगी ये मुझको है यकीन आऊंगा तेरे पास हाथ में जोड़ के अब ऐसे रहा न जाए ये दर्द सहा न जाए तेरे जाने के बाद मुझको तेरी याद आती है भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं जिंदगी रूठ गई छूट गई हाथों से ये जिंदगी अब छूट गई मेरे हाथों से to zan sanar da shi yanzu barka da yallaɓe mhm. an ce a baka hakuri yallaɓe mitin da za a yi an daga shi zuwa sha bakwai ga wannan watan ai haka ne shine na sanar da kai kana nufin kenan zan dawo sha biyar ga wata kenan eh, yallaɓe oh. ah, daidai da ranar haihuwar swati to yanzu me ya kamata na yi Hello? Hello? Why? Uh, Sharar. ina taya ki zagayewa ranar haihuwa hmm. na gode ya kike likita hmm. yanzu abubuwa da yawa suna damuna fargaba tsoro na kasa samun nutsuwa tun lokacin da na sa hannu na mariki ina son ki swati oh. na kafa babban kuskure da nasa hannuna na mare ki suwati ki yafe mu ina son ki suwati ba zan iya rayuwa ba idan babu ke suwati ki yafe mu idan har ina son rayuwa cikin farin ciki dole sai na kasance tare da ke ina son ki suwati ina son ki hello hello sharaf ba na so na haɗa wani da wani a cikin zuciyata don allah an riga an samun rana da wani kada ka ƙara na a waya na gode shi kenan wani labari shahararren dan kasuwan nan da aka fi sani da sharar an masa duka kaga abokina ai duk wanda ya kai wannan matsayi yana da abokan gaba me dalilin da aka daki sharar kuma me ake nema a wajensa wannan babban labari ne shahararren dan kasuwan nan wato sharar an samu wasu yan ta'adda sun kai na gama da mun shiru a wannan asibitin ne aka kwantar da Mr. Sharar labarin da muka samu da dumudumin sa an samu shahararren dan kasuwan nan wato Mr. Sharar wasu sun yi kokarin neman rayuwarsa yan ta'adda sun tare shi ne suka masa duka bayan ya dawo daga ɗaurin auren abokinsa zai koma bangalo mun yi kokarin jin ta bakin hukuma domin mu san dalilin faruwar wannan lamarin kalli can yanzu an garzaya da shi babban asibiti da take birnin bangalo mai ɗaukar rahoton mu ne rabi jeshi sai ya cince shi a cikin wannan halin ya garzaya da shi asibiti lokacin da rabi jeshi ya je wajen ya tar da wannan yan ta'addan amma sun gudu har yanzu ba mu samu labarin waɗanda suka kawo masa wannan harin ba kai kai kai kai me ya faru ne ina dan jin jiri sannan ki kinji ki dan je ki kwanta takwa a'a ba komai na samu suki zan tsaya da shi ne kake samu damuwa za mu duba shi kinji ki dan je ki huta ba gobe likita wannan taimakon ma da kika ya isa zo mu je dan Allah ka da shi nas ki dan tsaya nan ina zuwa to Allah bai likita a yi kokarin ceto rayuwarsa dan Allah a taimaka dan Allah dan Allah likita Swati! Swati! shahararren ɗan kasuwan nan sharar wato wasu su ƙoƙarin kashe shi bayan ya dawo daga wajen ɗaurin auren abokinsa 'yan ta'adda suka tsare shi tare da wadda zai aura swati swati ce wadda zan aura kuma nas swati bai dalilin jinin da ta baka ta dan jigata shine aka kwantar da ita sai an jima za ta farfado ni ina so in ganta ne tana cikin halin da ba za ta iya magana ba na gaya miki ina son ganin ta masa shara ka saurare ni jikin ka bai kwari ba ina son na ga cewa ka samu lafiya likita ni suwati nake son gani dan Allah dan Allah bana bukatar wata magana suwati nake so na gani a cikile cikile ya hakuri ya hakuri kada ka damu tana da lafiya ga tana zo ganta a musa sharar miti daya kada ka tashe ta don Allah ba abin da ya same ta nan da ya mintuna kada za su samu sauki kada ka damu ni na faɗa ma ku fita ka ji rauni kana buƙatar kulawa ka zauna ka samu sauki na ji sauki sannan a waje yan jarida da na sun hakuri yalla bai ya hakuri yalla bai kada ka daɗe za mu jira ka a waje a mu je gaba ɗaya mu fita Whoa. ina son ki swati ba zan haɗa wani da wani a zuciyata ba don allah an sa min rana da wani kar ka ƙara kira na a waya mama gani na ina da wa'udi yanzu wannan Mr. Sharar ya dawo India. Manema labarai sun tambaye shi game da sabon kasuwancinsa. bai. wani kasuwanci ka zo da shi da zaka bude a India? Ah, za mu zama na da manyan kasuwan India. Duk abin da muka yi da su to zan yi kokari na sanar da ku kun gane? Yallaɓai, yallaɓai, yaushe kake da za mu same ka yaushe? shirin. kai tsaya mana ɗana <laughs> an nema albarka baba sami da ɗana kai har <laughs> yanzu yana nan bai canza ba mu je baba to kai dariya mana kai idan har baka motsa jiki ciwon sugan ka zai rika tashi akai akai yawa mama kada baba ya rinka cin abubuwan da aka hana shi ci lalle a zuba ido akan abubuwan da zai rinka ci ya zama to an kiyaye dokar likita da baban ka je asibiti aka duba shi ba a ce suga ne yake damunsa ba dana to me yake damunsa ka gaya mun baba na san da yanzu a rayuwarka babu wani abin da zai rinka tayar maka da hankali kuma ba abin da ke sa dana ka bar wannan kawai ga dai yanzu ta ko ina ka zama mutum to kana nufin haka zaka yi ta zama tun lokacin da ka fitar da suwati daga zuciyarka nufin ka har yanzu baka da wata madadinta to gaskiya ni ba zai yarda da wannan abun ba kana ji don allah ka yi aure mana ga 'yan mata nan kyawawa ta dalilin rashin aurenka ciwon zuciya ya kama mahaifinka kwashalliya dole na faɗa masa mun sa shi a zuciyarmu dole mu tilasta shi ya aure me kake tunani ne kai kaɗai ne ɗanmu kaga sharar shekaru biyu da suka wuce kana kokarin karatu ne yanzu gashi ka gama makaranta ka samu aikin yi amma kana son ka ci gaba da rayuwa kamar yadda kake da hakan ba zai yiwu ba rayuwa kullum canzawa take suwati dai yanzu ta riga ta yi maka nisa don haka ka rabu da ita mamanka gaskiya ta faɗa ko kuma so kake ka zauna a rayuwar ka ba aure a baba ni dai gaskiya har yanzu kana ji na ɗana idan kai baka san sire kadda za ka samu wa mahaifiyarka ba ne to wannan ba matsala ba ne to za mu yi nazarin me ya kamata a yi a samu maka wadda ta dace da kai in kana sauran mahaifiyarka ya fari to ka shirya yin aure duk abin da kake faɗa masa ba jinka yake kwashalliya ko da yaushe yana biyayya a gare mu don haka kuma ba zai ƙi yin abin da muke so ba shikenan mama duk yarinyar da kika ga ta dace da ni to ni zan aure ta kin yi farin ciki <laughs> na yi farin ciki sosai zan sawa maka yarinya kyakkyawa sai ka ganta <laughs> bari na je wajen dutse ne gaisuwa Mama zan fita. Kana ji sharar? Za ka tafi ba kai hayaki ba? komai ya yi daidai ka yi sauri ka dawo ɗana kaji? Hmm. ina baba yake ah. ya laɓe ah. ba a jirgi zan tafi ba a mota zan tafi ya laɓe masu tsaro fa kar ku damu ni kaɗai zan tafi a ya kan laɓe ba wata matsala kada ka dami kanka to ya laɓe mama sai an jima <laughs> to baba ni zan tafi a dawo lafiya ɗana kai kai kai <laughs> we will party shekaru da yawa kenan ban ji wannan shirin ba wani iri kuma a cikin bayanan za mu sanar da ku yadda ake tsara kalmomi mustakaran shine zai gabatar mana da jimlolin bayan mun kammala za mu kawo muku waƙoƙin soyayya ka ji dan Allah ka saurari waƙoƙin soyayya kawai domin bakin cike ya kara surnuke ka yanzu a wannan duniya tamu akwai masoya ne gaya yamun mana Allah kai hakuri ka hakuri ka sake ta da Allah waya kai ka bace mana da gani yawa ku ce da ita ku ji ku sata mota mu tafi kun tabka babban kuskuren da ba za ku ƙara maimaita irinsa ba ita wannan yarinyar ina buƙatan ku sake ta ko kuma yanzu nan in canza muku kamanni idan har kuka dage akan cewa sai kun tafi da wannan yarinyar to ina buƙatan ku gwada mu gani tunani na dauka cewa ku dinnan marasa kunyan gaske ne eh ashe kananun kwari ne ku yan iskan kauye kai banzai je ka je ka ba mutane wuri da Allah Yalla bai na gode maka sosai jimana shin kun san za ku fara yin soyayya me yasa ba ku yi tanadin tsaron lafiyar ku ba ai matukar ka fara soyayya ko dai iska su kashe ka ko bakin ciki ya kashe ka dubbannai sun mutu a soyayya haka kuma dubbannai sun haukace to abin da dai kamata ku yi shine in dai har da gaske kuna junan junanku lalle ku koyi yadda ake yin faɗa kun gane cewa ta ni take so ba ta son sa kenan ku tafi kawai mun gode labai waɗannan masoyan na kwace su a hannun 'yan daba to ni kuma soyayya ta waye zai kwatan mun zuciyata sai duka uku ku take a'a a'a daurin auren abokina da zan je na san Swati ita ma za ta halarci wannan daurin auren kwarai kuwa yanzu ke ta cire mota a ce ba mu samu ba yawa ga wata mota yawa tsaya ɗana tsaya tsaya tsaya ɗana mun gode ga mota ta samu ku zo mu tafi ɗana na'am buɗe mana bayan motar ka mu sa kayan mu kaka kun saka na gode me ya faru ɗana? Kai da za ka rage mana hanya, ka ci gaba da tuka motar ka mana. Idan kuma kana son ta da aure ne, na ga kallon da kake mata ya yi yawa ne ɗana. Mun ji daɗi da Allah ya kawo mana kai. Mun daɗa a tsaye mana ta cire mota ɗana, amma kuma kun dace da ita ɗana, kai mata magana, kai mata magana. Eh, haka ne, haka ne. Kana ji ɗana? Irin mota nan taka na taɓa ganin ta. Irin ta ko? Eh. A ina kika ganta? a TV nake ganin irinta. Eh kwarai da gaske kin ga irinta a TV kawai sai gaki ina tuka ki a ciki. Sai shi irin motar da nake gani a TV na shige ta. Ya aka yi ne ɗana? Yadda motar nan take da gudu haka? Yanzu yanzu nan zu mun isa kauye. Daga nan kuma za mu shiga wata motar. Ita ma za mu samu mai gudu mai gudu mai gudu kamar wannan. Me faru ne? A'a ba wani abu bane. Sai dai shin gaba ɗayan ku ina za ku je ne haka ha ba ba wuce dai za mu je ba gaba ɗaya mu uku nan da ka gan mu ƙauye za mu tafi oh. Hata kuma bangalo za ta tafi haba wato ita ashe bangalo za ta tafi kenan ai da zarar na aje ku nima bangalo zan wuce. Oho, abin mamaki. Irin wannan sa'a muna ta jiran mota sai ga shi ka zo ka cece mu. Ina mika godiya ta da jinjina gare ka. Yanzu da ka fito kai kaɗai za ka tafi? A, to me matsalan? Ni kaɗai zan tafi mana. To haka ne ka ga ɗana. Wannan za ta je ɗaurin aure ne. Ita kaɗai za ta tafi bata da ɗan rakiya. Idan kuma za ka raka ta to ku biyu sai ku tafi tare. Kaga za ku zama abin kallo kenan. Bayan kun je an ɗaura aure ko ma sai a ɗaura naku. Ba da ko biyun nan ko? Kun dace. Ba ah. wannan abin da gaga tana yi. Cikin zuciyarta um, tana nan tana farin ciki. idan har ana ruwan sama ba a bukata ana surutu kaka e ki dan kama bakinki kai kai kai kai da abin da na faɗa ba shi da muhimmanci kenan kai kai kai kai kai gashi mun so kauyen mu tsaya dana tsaye da mota dana haba tsaya dana ina za ka je ne can face gali ku sauri ku fito a ah, kaka kaka wai dama gaba ɗayan ku za ku tafi ne kai ya na kin fito me ya faru ne bai kamata ki tsaya nan ba tun da bangalo za ki ki zai rage miki hanya mana a ba komai kaka zan jira wata motar ne kai kai kai yata ke kaɗai kuma ta yaya za mu bakki ke kaɗai a nan gurin wannan yaron mutumin kirki ne idan ya gaya miki magana banza mun haɗu ki gaya mu yanga ki cire duk wata kunya ki bi shi ku tafi kawai ni ina ganin ma kun dace da shi idan ya miki wani abu To idan ki gaya sana ki gaya musu duk abin da ya miki. Kai ka ji wani tsohar. Kin ki kwantar da hankali ki shiga kawai ba wani tsoro da zaki ji. shin bai yi miki ba ne ya haɗu fa sosai ke ba ki ga cewa ya haɗu ba ne yata a'a ba wani abu bane kaka ba na bukata ne a'a ban yadda da wannan ba zan yadda ba kawai ki biyo shi ku tafi shi ne daidai idan kin tsaya na yaushe za ki samu mota za mu tafi mana yata ba kunya ki tsaya zo mana zo mana me abun kunya a ciki tun da waje ɗaya za ku je ni na yadda da wannan yara. <laughs> kai ba za ka sauke gilas ba <laughs> Me ya faru kaka? Ba abin da ya faru. Kaga ɗana, wannan amana ce na ɗauka na baka. Bangla za ta tafi kawai, idan ka wuce da ita ko kuma baka kai ta ba, to ka yi tunanin kuskure ka aikata. Kada ka kalli komai ka kalli hanya idan kana tuki. Hmm. Ka ji abin da na gaya ma, je ka ce ka yi ka tafi. Eh tafi. Uh... kila ita ma wajen bikin zata yi bari mari in kunna mata rediyo Dan Allah ka kashe rediyon nan. Ah, ah, ba CD ba shi na rediyo ne suka ah? saka. Shi kenan. Um, Tom? Ni na rasa yadda aka yi mata ba sa da yafiya kuma suke da bakar zuciya a rayuwarsu. abin alheri da na shari su gaba ɗaya wayannan abubuwan ba sa wucewa a wajensu ban sani ba me zuciyata take son ta gaya min ne ke san babu wani abin da zaki iya saurare don ki samu farin ciki ne gaba ɗayan ki san babu walwala a tare da ki ki ji nan wannan abin san ba daidai bane a to ki sauri ki aure mana <laughs> kai wai me na faɗa ne kina da lafiya sarauniya likita lafiya nake to ya magana sa ranar naki wani sa rana kuma sa ranan ki mana likita ke ba aure kika ce mu zaki ba ni ban banglo zan tafi idan ba za ka ba kuma ni zan tafiya ta a tsaya mana ke ki tsaya na ce likita yi dama sa ranan ƙarya take min kenan an so ki sa ranan ne koko zan baɗa min ƙarya ta yi a ke ke likita ke likita kin manta da jakarki Ina ganin ba a nan take ba. Ka buɗe mun buti ɗin. Me ya faru? Sara na an fasa ne? Kaga ka buɗe mun butu ɗin. A ba ni na karzo min barati aka ban. Sara nan ya tafi? Kaga ba na bukata wa'annan surutan. Ni bangalo kawai zan tafi. Ka bani hanya na wuce. Idan har na baki hanya don ki wuce shin da gaske za ki iya tafiya ki bar ni? Eh, me kake nufi? Jinan sarauniya likita, wannan hanya da kike gani ba wata motar za ta biyo, amma ki jaraba tafiya tunda bangalo zaki je nima hanya ta ce. Kaga sharar, saboda ka ji bangalo zan je shi yasa kai ba ka shirye zuwa? Ka tafi zuwa aikinka, kada ka bata kanka lokaci. Ah, yanzu abin da zaki ce kenan eh? To tsaya minti daya. Ah, tsaya ki tabbatar da gaskiya ta. Idan ma ba an gaice ni ba me zai kai ni wajen wannan dauran auren? Idan na je dauran auren da ba a gaice ni ba to me sunana kenan? Hmm, duba na kika katin gayyata. Dauran auren abokina za a ishe sa zan je bangalo. kai ma ɗaurin auren zaka je eh amma madu bata kai amincewa zaka je ba amma to wace ce kuma madu waye madu ni zan je auren ne kawai saboda na abokina ne narayan madu wayyo allah ni ma ashe ɗaurin auren zan je. Wayo Allah na ina miƙa godiya ta gare ka. Na fara samun ɗan farin ciki a cikin zuciyata. Ina roƙonka ka nuna min hanyar da zan gyara kuskure na. Mu biyan nan ɗaurin aure za mu je tunda ko wurin auren zamu je tare na samu dama da zan gyara kuskure na ko ba haka ba eh me a ba abin da nace shikenan ke mu tafi amana da kaka ta bani dole sai na rike ta da kyau na kula da ita mu je shikenan mu je amma ɗaurin auren madu kawai shi ya kamu ni da kai kaya da ba wata matsala shikenan hmm, hmm. <laughs> sa rana wai ni ina takamar na shahara a duniya ashe ga shahararriya a nan <laughs> ke swati daga yau na samu damar da zan gyara kuskure na tun daga yanzu ina jin zuciyata ta shiga cikin farin ciki bari da in fara tuki babu tsayawa kai kai kai kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku matsa da kusa da motar nan mai kyamara zo nan zo ka dauke moto in sauri in sauri abokina ne zo babban abokina ne zo dauran aure na gaskiya kayi kokari sosai na gode na yi matukar farin ciki ina bukata dauke shi hoto yayi kyau yayi yayi na gode gaskiya ba zan iya kirga farin cikin da nake ciki ba haba abokina ba ni ake daura auren ba ai kai ake daurawa farin cikin da na ji dalilin zuwanka ba zan iya kirguwa ba a ah, haba dai eh. shikenan ku tafi bayan minti biyar zan dawo yala bai yala bai yala bai kuke haka a cikin ɗakin ma za ku biyo shi ne ku je ku jira shi mana mu shiga cikin mana kai me yasa ka tura min kati kwaya ɗaya bayan ka san cewa ina da abokai gara da ka tura min koda guda biyu ne a idan san ba wasu ba ai zuwan da kai kai kadai ya wakiltar da dukkan da abokanai mu da kai ni san ba wata godiyar ka nake bukata ba ka a ɗaura maka aure ina so ka damun da rayuwata wace rayuwa zan damu da ita ka bari zan gaya maka ya aka yi ne ke kika ne me shi rage miki hanya kuka zo tare a'a ya kira ni a waya ne kawai yake taya ni murnar haihuwa ni kuma na ce masa an riga an samun rana da wani kada ya ƙara kirana amma ya fara yin ƙoƙarin wajen canja min tunanina a suwati me kike yi haka za ki koma gidan jiya ne matsalolin da kika shiga duk kin manta ne ya kamata ki yi tunani ban san cewa yana da alaka da saurayina ba ashe ma shirar abokinsa ne shikenan tun da haka ne ki tsaya ki ga abin da zan yi yau yawa kana jira yau za ka ci kalan abincin ƙauyenmu zan sa a kawo ma shararren abinci kai shirar eh ina za ka je da haka abinci zan ci mana ba a nan za ka zauna ba ga kujerar ka can ta musamman kujera ta musamman tare da babban mutum na musamman kai yamma za a ina je can na zauna ci abinci sai ka ci wani mai taɓan hankali To ai dan ka tana da wacce kujerar. Kai da Allah ka bar wannan magana abokina. Sannun ku. Sallu. Ya kake? Babban mutum mai matsayin irin naka amma ba shi da girman kai. Eh je ka an jire. Yawa. dan jira ne yana zuwa shikenan kai wai ina tambu ya tafi ne ya bai kunna wuta ba wajen da ya yi duhu mm. Wayo kujera ɗaya ce ta rage kuma kusa da shi take. Ka! Ah. Na gode. A kan me fa? saboda ka rage min hanya shi yasa na gode maka to ai ko baki gode min ba ubangiji zai bani lada oho me faru ba magana kike yi bane jimana abincin na zauci ci shi yasa na zo na zauna abincin da kika dade baki ci ba shine kika zo nan dan kici hmm? me ni ba da ke nake ba mm kin ga gaba ɗaya mu biyun nan wani dalili ne fa ya mu daurin aure muka zo ga kuma dare yayi gaba ɗaya komai yayi tsid baka jin sautin komai a daidai wannan lokacin ne kamata ya mu sa kayan aure ni da ke ah? ko ba haka ba A hakan ma wata kwabar ne yake nan ko? A <laughs> ah, to, opening batsman sharar kenan? Opening batsman kuma? Ban gane me kike nufi ba. A ranar ne na ganka an nuna ka a TV, duk lokacin da za a nuna ka zan zauna na kalli kyakkyawar fuskarka. A waje ka fi kyau fiye da a TV. Ni kike zama ki kalle ni a TV? Eh. Kin gana miki kama da mai wasan kwallon gora? A'a, a labarai ne kawai ake nuna ka. Ana cewa basman ne eh, kai. Eh, jimana, ba basman ba businessman. Ah. Ah. <laughs> Businessman ne. <laughs> Idan ba za ka damu ba ko za mu haɗe ne. A ɗauke mu hoto. Foto. Wai ina mai ɗaukan hoton nan ya tafi ne? Yana ina ne? Gane nan, gane nan. Mustapha. <laughs> Mustafa. Minti da, kowa hoto ne zan ɗauke shi kawai. Wannan gwalagwajen kuma da nake gani a wajen me ya nan kuma? Yawwa yawwa ka zo? Eh. Mu nan muke so ka ɗauke mu hoto mana. Gyara. To to to to Ina ka je haka? Minti da ina zuwa zan dawo